A yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara kawo jiki, ƙungiyoyi a matakai daban-daban na ci gaba da faɗakar da jama'a game da mahimmancin yin zaben lafiya ba tare da zubar da jini ba. A kan haka nema wata ƙungiya mai neman ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ibrahim Gambari ta isu nan jihar Niger har ma ta gana da gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. wanda shi ne shugaban ƙungiyar gwamnoni sha tara na arewacin Najeriya. Farfesa Ibrahim Gambari ya ce tsohon babban jojin Najeriya mai shari'a Uwais shi ne shugaban wannan ƙungiya tasu, kasancewar bayanan yasa yake jagorantar tawagar sannan ya ƙara da cewa. But we decided that we cannot end in Abuja. Nigeria is bigger than Abuja. Therefore, the council decided to go around some of the key places in Nigeria to the same message. The need for very credible as well as peaceful election. Ya ce, Mun yanke shawara ba za mu zauna a Abuja ba tunda Najeriya tana da girma, shi yasa majalisar mu ta yanke shawarar zagaye mahimman wurare a Najeriya domin sanar da su mahimmancin yin karɓaɓɓen zaɓe cikin kwanciyar hankali. Bishop Ido Perom, wani malamin addinin Kirista ne a Kaduna na cikin wannan tawaga, kuma ya yi mani ƙarin haske a kan makasudin ziyarar tasu. Mun zo ne mu gashi Chief Servant, don shi ne gwamnan wannan jihar. shine kuma chairman na gwamnonin arewa mun ga cewa matsayi da allah ya bashi idan muka zo muka yi magana tare da shi zai iya ya kai magana mu ko jawabin mu zuwa ga sauran su gwamnoni na arewa musamman me kawo mu wannan zaɓe da za yi ba ma son tashi hankali kafin a yi zaben kuma bayan aka yi zabe ka tuna zaɓe na ƙarshe da aka yi ba bangaren najeriya da ta sha kamar arewa ba masu wani kashe-kashe ba masu kuma lalatar da dukiyar mutane kafin ah, zaɓen kuma bayan zaɓen Gwamna Babangida Aliyu dai ya ba da tawagar a ƙoƙarinsu na tabbatar da ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali sannan ya ƙara da cewa. We need you to remind people there is a life after election. I kept telling people that if you allow yourself to die, there is no election in the hereafter. Ya ce muna buƙatar ku tunatar da jama'a cewa akwai farayuwa bayan kammala zaben. ya ce, Na sha gaya wa jama'a cewa duk wanda ya kai kan shi aka kashe, to fa ba za a yi zaɓe a ranar gobe ƙiyama ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.